Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da Halima Jumrau da Bilkisu Ahmed ke muku barka da sake kasancewa da mu a wani sabon Shirin Najeriya a yau. A ranar Lahadi ɗinnan da ta gabata ne aka fara buga gasar cin kofin nahiyar Afirka a ƙasar Kamaru karo na 33. Gasar da ta dace a yi a shekarar da ta gabata amma sai a bana ake yin ta saboda annobar corona. Menene ya bambanta wannan gasar da sauran waɗanda suka gabata? Yaya masu hasashe ke kallon wannan gasa da aka fara gudanarwa a ƙasar da aka samu bullar sabuwar samfurin corona, wato Omicron ihu? Yaya kuma ake kallon yiwuwar samun nasarar Najeriya a wannan gasa? Ƙasashe 23 ne za su fafata a gasar cin kofin nahiyar Afirka da aka fara a ranar Lahadin da ta gabata a ƙasar Kamaru, ciki har da ƙasar Algeria da ke rike da kambun gasar. A cikin shirin ina tare da Sirajo na iya kwalidafawa mai sharhin wasanni daga jihar kanan dabo to madalla so sunana ce amos media officer nasarawa united president na media officers na 20 teams of nigerian professional football league the award winning journalist siraji yaya kake kallon gasar cin kofin kasashen afirka na wannan shekara so, ita ke kallon gasar cin kofin nahiyar afirka da ƙasar kamaru ta ta karɓa kunci karo na talatin da uku a tarihi gasa ce wadda za a iya cewa an samu bambanci da sauran gasoshin baya da aka fafata wanda zan iya cewa kaga bambanci na farko da aka samu shine a karan farko mace ta farko za ta jagoranci alƙalancin wasa wanda ba ta yi ba a gasar cin kofin nahiyar afirka sai abu na biyu kuma da yake wannan cuta ta covid-19 ana takatsantsan ba irin sauran irin yadda aka a wannan ba saboda kafin a tafi gasan ma akwai kasashen da yan wasan su suke da wannan cuta har yanzu misali dan wasan kungiyar kwallon kafa ta kasar gaban Pierre Emerick yan ya kamu da wannan cuta yana killace sannan a kwanaki aka bayyana cewa yan wasan kasar Gambia ɗaya har guda goma sha sun kamu da wannan cuta daga cikin yan wasa ashirin da takwas da za su fafata wannan wasa. Hmm. to aka zalika akwai bambanci irin a shekarun baya kaga wata kasar ta tafi da 'yan wasa rabi a gida rabi a turai ta ɗebo su rabi a wasu ƙasashen kaga an samu wani bambanci kasar ethiopia gaba ɗaya 'yan wasan ta a gida suke fafata wasa wanda kuma gaba ɗaya babu ɗan wasa daga waje da aka ɗauko zai fafata mata wannan wasa kaga wannan ma kusan wani abin tarihi ne da zai cewa aka kafa gaskiya ne sai kuma wani tsarin wani bambancin da aka samu an ƙara samun bambancin kuɗaɗen da sauran ƙasashe za su samu musamman ƙasar da ta yi zamanto a matsayi na ɗaya ta samu dala amurka har a miliyan biyar hmm. sai ƙasar da ta je wasan ƙarshe aka lashe ta ta rashin nasara kuma ta samu kuɗi dala amurka har miliyan biyu da ɗigo saba'in da biyar. to ka yi maganar ƙasar ethiopia da kake cewa 'yan wasansu gaba ɗaya waɗanda suke buga wasa ne a cikin gida ba a kawo daga waje ba. Eh. To, na Najeriya eh. kuma fa, na Najeriya a gaskiya 'yan wasan mafi yawa daga kasashen waje suke mafi yawa ma a turai suke takale da su wanda an ka cire aka ɗauki mai tsarin wannan ɗan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Iyimba wanda shi kuma daga gida aka ɗauko shi kaga za iya cewa akwai ɗan wasan gida irin ba ba a da yawa kenan saɓanin wasu kasashen. To kafin ka ci gaba bari mu ji Eche Amos. Eche Amos kai kuma me kake ganin cewa ya bambanta wannan gasa da za a yi na bana da sauran gasar da aka yi a baya? Uh, 2021 African Cup of Nations akamata holding nashi 2021 ne 2022 ba hmm. amma saboda coronavirus da uh, abubuwa da yawa an zo an daga shi 2022 hmm. kuma this is the first second time da za a African Cup of Nations with 2014 a yanzu haka akwai teams da yawa da sun shiga tournament nan everybody is expecting that za ci trophy din daya ga Senegal. Senegal has su trophy number. The defending champions uh, Algeria su da Senegal sun final last time among anti ci uh, Senegal. Mm. Algeria suna nan ga Nigeria mun ci uh, trophy nan su uku ga Cameroon sun ci sun ga Morocco ga Ghana kuma dukansu suna cikin tournament nan. Especially Egypt the Sunchi ci tournament nan sun bakwai. with the current situation now COVID-19 gaskiya ya dan affecting tournament nan yanzu haka akwai clubs and countries da yawa suna complaining akan player nasu wey suna da covid-19 ko suna da omicron ko suna da omicron ihu kuma wannan zai affecting players nasu automatically mu kuma a wajen Nigeria akwai players namu da yawa ba ba su ya zo ba saboda coronavirus nan akwai players daga England akwai daga Italy akwai daga Spain akwai daga other places in Europe kuma wannan zai bata ma plans na coaches a tournament na To, bari mu koma wurin Kasrajo. Ka faɗi abubuwan da zai bambanta gasar bana da kuma sauran gasa da aka yi a shekarun da suka wuce. Waɗanne nasarori kake ganin za a iya ci misali mu ga Najeriya? Kana ganin Najeriya za ta iya kaiwa inda ake buƙatar ta kai? To, gaskiya a yadda aka fitar da alƙaluma na wasu kasashe da ake tunanin za su iya lashe gasar akwai kasashe guda biyar daga ciki da aka fitar da su wanda babu Najeriya a ciki. Hmm. Na farko akwai kasar kamar wanda ana ganin tana da advantage na cin wannan kofi sakamakon a kasar ta ake fafata shi. Ƙasar Algeria a yanzu haka ta fafata wasanni ɗaya har guda talatin da uku ba tare da an samu nasara a kanta ba. kuma ita ce dependent centers ma'ana ita ce take rike da wannan kambu hmm. sannan idan ka ɗauki ƙasar masar suna da ɗan wasa muhammad salah wanda shi ake ganin ya yi fice a gasar kuma a gasar duniya ma ta kasar ingila ya ci kwallaye goma sha shida ba wanda ya kashe yawan jefa kwallo yanzu ya baro gasar ya dawo afirka zai ta wannan wasa hmm. sai ƙasar ghana ita ma ana ganin tana da daman lashe wannan gasa sakamakon me suna da jin zafin shekaru arba'in da su lashe wannan gasa kasar ghana hmm. to amma najeriya kuma an makara saboda yanzu mai horawa na ko horawa daga turai an ce a kallo zai ya zama dan kallo shi wakil gaban ne zai kula da sauran rikin wasannin to najeriya damar su ta cin wasa shi ne kawai a kamar yadda wani akwai kasar da na iya afirka nan mm, shugaban kasar soja ne ya ce ga kuɗi nan ya ba su in ba su ci kofin nan ba sai sun yashe kuɗin sa to su ma najeriya kamata ya ce a sa musu wani takunkumi cewa idan ba su ci wannan kofin ba kaza kaza ko ba su je mataki na kaza ba sannan a Najeriya ina zuwa HMOS eh, Yanzu kana ganin kamar yadda wanda wai shugaban kasar su ya ce idan ba su ci wannan kofin ba sai sun biya shi eh, shi. Eh. Kana ganin cewa Najeriya in dai ba wannan aka yi musu ba za su iya cin kofin ba ko kuma akwai yiwuwar kana ganin za su iya cin kofin? Ai ba babu wani bare ta ba yi irin magana nan saboda ya san cewa ah, nasara a hannun Allah yake. za ka iya kokari za ka iya ba eh, eh, eh, naka amma cin nasara yana hannun Allah ne. Hmm. Duk wanda ya ce wanda ba ku ci trophy ba to me yasa shi shugaban kasa din da ya canja country zai zama kamar kasa turawa that is the me na the process inda sun shiri haka ne wani country kuma sun shiri to yanzu kai kana ganin waɗanne damun waɗanne daman maki ne Najeriya ke da shi da kake tunanin cewa Najeriya za ta iya cin wannan gasa a bana kasan yanzu nan mun samu playoyi da yawa a national team namu kuma august mai babban ya sake dawo a lokacin da na draw ko mutane da yawa da suna tsoro duk da kai cewa nigeria ba su yi komi ba saboda muna buga qualifiers for world cup buga performance namu bai yi mana ran saboda haka nff sun ce wato a soke shi a kawo wani kamar a kawo wani an ce wato bari a ba august mai babban saboda shi ya taba buga ball kuma ya taba kemu a third place in 2006 kuma a wurin mun ci third place mun third place now and uh, africa we are the most successful side mm. in hmm. terms of winning third place silver uh, mun hmm. uh, ci nations cup from biyu mun ke finals mun lose finals kuma a 2000 a uh, lagos to to to we had to share to cameroon the united super so of course the government dole shi ya about buga ball ga jeje okocha ga kanu technical crew na da super eagles hmm. su da hada kai su ne insha Allah za mu samu nasara ran kare ne kuma players namu kuma dukkan su suna kokari sai a club nasu a kasan waje Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin Shirin Najeriya a yau a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko a shafinmu na sada zumunta wato facebookcom aminiyatrust da kuma twittercom aminiyatrust Haka kuma, kuna iya neman shirin a Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Sannan kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Sannan kuma kuna iya sauraron shirin ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Plateau. To, Sirajo a wannan gasar kana ganin kamar waɗanne 'yan wasa ne daga Najeriya za su nuna bajinta a wannan wasan na bana. Na da fara da ni bari ya ce wani akwai Ahmed Musa namu captain na Super Eagles. To HMOs kenan kai ka fara bada an samu je kace akwai Ahmed Musa eh ha? Ga Ejuke, Ejuke ne kokarin sai ga Moses Simon na yadda da shi ga Ina cho na yadda da shi. HMOs bari mu ji daga wurin Sirajo. To eh, to to. Sirajo dawa dawa kake ganin za mu sa ido a kansu kwarai a bana wanda ake sa ran za su iya kawo nasara. ni abin da nake gani ne wannan gasar ta bana ta kasa kamar gasa ce ta yara masu ɗanyen shekaru ka gane yanzu misali a Najeriya kaga shi dan wasa ta Samuel Cheptegei wanda yake fafata sa zaɓen yar rabar ƙafa ta Real ta ƙasar Andalus wanda ko a wasan sada zumunci da Najeriya ta fafata a shekaran jiya a ƙasar kamar da wata ƙungiya ta kwatan support ta ƙasar kamar Najeriya ta ci ƙwallon biyu babu ko ɗaya. Hmm. Ahmad Musa zai yi ƙoƙari amma shekarunsa sun ya duk da ba duka zai dinga buga wasan ba saboda shekarunsa da suke nisa. Hmm. sannan ina ganin dan wasa fal'onoci dan wasan gaba da najeriya shi ma zai yi kokari gaskiya matuƙa da gaske hmm. sannan kuma a ah, irin tsakiyar yan wasan tsakiya na Najeriya irin uh, su Oribo shi ma zai yi kokari so Joy Oribo shi ma zai yi kokari gaskiya da ya kamata sai dai mu abin da muka rasa abu guda ɗaya ne akwai tarihin da wasu kasashen suka kafa daga tun a fara gasar a ce kun tafi da yara masu ɗanyen shekaru kaga a yau yau ɗin da muke wannan maganar ta a yau a yau litinin din nan kaga ɗan wasa Bed Lakwari ɗan asalin ƙasar Murtaniya duka duka shekararsa goma sha shida da wata takwas da sati uku da kwanaki guda uku a da haihuwa kuma zai buga wannan wasa in ka dauki dan wasa in ka wasa Ibrahim Cisse dan mai ɗarin gida na ƙasar Sierra Leone duka duka sa goma sha bakwai da watanni biyu da kwanaki guda uku shi ma in ka dauki dan wasa Abdul Fatawu Ishaku na ƙasar Ghana sa goma sha bakwai da watanni goma da kwana sha da kwana uku a duniya shi dan wasa na ƙarshe ne karatun shekaru shine dan wasa Hannibal Majibri dan ƙasar Tunisia wanda yake da kwanaki wani shekaru goma sha takwas da watanni goma sha ɗaya da kwanaki uku a duniya Kada wannan tarihi ne amma Najeriya duka an haura shekara ashirin. To kai kana ganin shekaru na iya wa 'yan wasan Najeriya cikas kenan. gaskiya shekaru na iya wa 'yan wasan Najeriya cikas. sai dai ta kinka ɗaya shekarun a wanda suke da yaran da dangin shekaru wanda kamata ya ce an saka su sun tsana abin da nake nuni a nan shine idan ana tafiya da yara masu ɗanyen shekaru tarihi ne ake kafa wanda kaga mu Najeriya a wannan tarihin babu mu a nan bangaren. Haka ne. To a ƙarshe HMOS, wani fata za ka yi wa 'yan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Najeriya? Su kwantar tafi su su buga bol, su masu su buga bol da kuma masu gaba da musu addu'a. Kuma su ta maganan kuma gaba To Siraja fa kai kuma wani fata za ka yi wa 'yan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Najeriya? To fatan da zan yi mata shi ne lallai a wasan farko da za su fafata da ƙasar Masar a ranar 11 ga watan Janairun nan da kasar masar su dage su ci wasan na wanda wasan nan za a tabbata da misalin karfe biyar in ji sun ci wannan wasan to kamar sun fito daga rukuni ne sun yi qualifying to fata ba da Najeriya mun ne mata fatan Allah ta ta lashe wannan kofin biyo bayan cewa za shi abin a zo a gani a yadda muke na kuma biyo bayan cewa kasar su da kasar kamar da Asiya da suke hamayya tsakanin su a Najeriya a kasar kamar za a fafata wasan wanda kamar ta taba lashe Najeriya a shekara ta dubu biyu a nan gida Najeriya a Lagos to haka muke fatan kamar masu fito wasan karshe Najeriya ta ramu wannan abin da aka yi mata. To madalla Siraj na iya Idris Kudaddafawa kenan mai sharhin wasanni daga kanan dabu da kuma Eche Amos kakakin kungiyar ƙwallon ƙafa ta jihar Nasarawa wato Nasarawa United. To masu sauraro iya abin da ya sawaka kenan a shirin Najeriya a yau na wannan lokaci, sai mun sake haduwa da ku a wani sabon shirin da izinin Allah. Yanzu a madadin bakin namu, Siraj na iya Idris Kududdufawa da kuma Ece Amos, sai abokan aiki na Halima Jumarau da Bilkisu Ahmed, ni Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku, ku huta lafiya.